Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 16 da 21 da kuma biyar Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tashar mu ta VOA eh, Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haruwa salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis bakwai ga watan Disambar shekarar 2017 Ibrahim Jarmani tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko Mahmud ba mu kan labarai. To Ibrahim Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila sannan majalisar wakilan amurka ta yi allah wade da kisan kare dangin da ake wa 'yan kabilar rohingya a myanmar baya ga haka gagarumin atisayen da dakarun haɗin gwiwan koriya ta kudu da amurka ke yi a yankin koriya tamkar barkewar yaƙi ne in ji koriya ta arewa kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ayarin farko na 'yan nijar sama da 500 da ke cirani a ƙasar libya ya isa kasar ko wasu daga cikin suke cewa zancen da ka ji ana ce ma ana sai sa mutane kakkai garrama ana sai sa mutane ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambayar su in sai she suna aka mu hudu ana min ga wata guda kun beli na aka da kudi kawai da kun biyo an gaba kina kai da ma dai na kazan nama a najeriya kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar adamawa ya ce to duk mun yi tanadi domin su yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun kwashi kaya sun kama hanya ma'aikata na wadda suke akwai mu da shirin bango amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau alhamis firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun amurka wajen ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila ya kara da cewa da zarar amurka ta mai da ofishin jakadancinta zuwa birnin sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta a jiya laraba shugaba trump ya ayyana kudus a matsayin babban birnin na isra'ila i have determined that it is time to officially recognize jerusalem as the capital of israel ya ce na yanke shawarar cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila a hukumance duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alkawarin yin hakan a lokacin yakin neman zaben su sun gaza cika alkawarinsu amma ni a yau zan aiwatar da hakan firaministan isra'ila ya ce gwamnatinsa na kan tuntuɓar sauran ƙasashe ba tare da ya ambaci sunan wata ƙasa ba yayin da yake wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen isra'ila rundunar sojin isra'ila ma ta sanar da shirin tura ƙarin dakarunta a yankin gaɓar yamma da kogin jordan da ta mamaye a wani mataki da ta kira zaman shirin yiwuwar samun wani ci gaba wannan matsaya da trump ya ɗauka ta sauya akalar shirin amurka akan kudus ya janyo kakkausan suka daga shugabannin falastinawa inda shugaba mahmud abbas ya ce wannan matsaya ta trump daidai take da janyewar amurka a matsayinta na mai shiga tsakani domin sasanta rikicin yankin majalisar wakilan amurka ta yi allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa 'yan kabilar rohingya inda ta ɗauki wata matsaya da kaso biyu cikin uku na yawan ƙuri'un da aka kaɗa majalisar ta yi kira da a kawo karshen hare-haren da ake kaiwa kan musulmi 'yan kabilar rohingya a myanmar wacce har ila yau ake kiranta da bama daukar wannan matsaya ta kasance mataki na farko da bangaren majalisar dokokin kasar ta dauka wanda ka iya janyo a amince da wani kuduri da zai kaikaici shirin kakaba takunkumin tattalin arziki domin a tursasawa dakarun kasar ta burma wannan hakan eh, eh, sannan hakan zai baiwa amurka dama a samar da wani tallafi na taimakawa 'yan gudun hijira 'yan kabilar rohingya su koma gidajensu daga bangladesh zuwa myanmar wannan wani batu ne na sanin ya kamata kuma batu ne na tsaron ƙasa in ji shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar ed royce da ke wakiltar jihar california ƙasar koriya ta arewa ta ce wani gagarumin atisaye da dakarun haɗin gwiwar koriya ta kudu da amurka ke yi a yankin tekun koriya tamkar barkewar yaƙi ne tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce wani kakakin kasar ta koriya ta arewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ya ce a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kafar kamfanin dillancin labaran kasar na kcna tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yakin zai barke ya kara da cewa mu ba ma fatan barkewar yaki amma idan ya zo ba za mu guje shi ba koriya ta arewan ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da wani jirgin yakin amurka mai suna b1b ya ratsa ta sararin samaniyar koriya ta kudu a wani mataki na sa ido kan abin da ke faruwa yayin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa da ya tattaro ɗaruruwan jiragen yaƙi na sama ciki har da jiragen yaƙin zamani na stealth fighter jets da amurka take tinkaho da su wannan atisaye dai na zuwa ne bayan da koriya ta arewa ta yi gujin makami mai linzami mai karfin gaske da ke iya ratsa nahiyoyi wanda ƙwararru suka ce zai iya kaiwa ga amurkan labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ya ce akwai bukatar a sabunta wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1923 wacce ta sha ta iyaka ƙasar da sauran makwabtanta erdogan ya yi waɗannan kalaman ne yayin wata ganawa da suka yi da shugaban girka procolis papulopoulos ta kafar sadarwa talabijin gabanin wata ziyarar aikin kwanaki biyu da zai kai girka shugaban na girka ya ki amincewa da shawarar ta erdogan yana mai cewa yarjejeniyar ta lausanne ba ta bukatar a sabunta ta ko kuma a mata dauraya shi dai shugaban turkiya ya yi kalaman ne nasa na lura da cewa akwai turkawa da ke zaune a wani yankin girka inda ya ce ana samun tsirarin musulmi a lardin tres erdogan a cewar erdogan akwai fargabar ko ana basu walwalar gudanar da addinin su ba tare da tsangwama ba a gobe juma'a ake sa ran shugaban na turkiya zai fara ziyara a yankin na tres zai kuma kasance shine shugaba ba baturki na farko da zai kai ziyarar kasar a ta girka a hukumance cikin gwamman shekarun da suka gabata a ƙarshe hukumomi a kudancin jihar california sun yi gargaɗi kan aukuwar wani matsanancin yanayi a yau alhamis inda suka ce za a samu busasshiyar iska mai kadawa wanda hakan zai kara dagura al'amura a kokarin da ake na kawo na shawo kan gobarar dajin da ta barke a makon nan a los angeles bar na faɗa muku karara ba mu da kayayyakin da za su taimaka mana wajen dakile wannan yanayi da aka yi hasashe in ji daraktan hukumar kashe gobara a jihar california ken pilmot a daren yau alhamis ake sa ran iska mai karfin kilomita 102 cikin wato mai tafiyar kilomita 102 cikin sa'a guda za ta fara kadawa lamarin da ya sa shugabannin hukumar kashe gobara suka ba da gargaɗin cewa kowa ya kwanta da idansa ɗaya a buɗe sannan an gargaɗi al'ummar yankin da su arce daga gidajensu da zaran sun ga wata alama mai cike da barazana magajin garin los angeles eric garcetti ya ce ya zuwa yanzu an kashe sama da wato an kwashe sama da mutane 230 a tsakanin birnin da karamar hukumar da ake kira ventura a wani sakon twitter da aiki shugaba trump ya yi kira ga mazauna yankunan da su karbi shawarorin da aka basu na ficewa daga yankunan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu fara rahoton namu daga jamhuriyar Nijar inda ayarin farko na 'yan kasar da ke cirani a kasar Libya ya isa gida jiya da dare inda hukumomi suka tarbe su a filin jirgin saman Jori Hamani da ke birnin Yamai a wani yunkuri na kwashe dubban 'yan kasar da suka cirani a da suke suka tsinci kawunan su a cikin mawuyacin hali da ke da bakakken fata ke fuskanta a kasar ta Libya. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin 'yan cirani 525 maza da mata galibi matasa wani jirgin kamfanin max air ya sabka da su a filin jirgin saman jore hamani a cikin daren laraba wayewar alhamis a wani yunkurin kubutar da dubban 'yan kasar daga halin kuncin da aka shiga a kasar libya inda wasu rahotanni suka bankaɗo labarin sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayu a yayin da suke saukowa daga jirgi a fili ake gane farin ciki a fuskar waɗannan 'yan cirani. Gaskiya da dawo kasa ta Nijar na gode ma Allah kuma na gode ma shugaban kasan mamur Isu da sun ka tura mana jirgi an ka kawo musu da Alhaji Ibrahim Yakuba ministan da Afirka da Wallahi mun ji daɗi kwarai wallahi. An ka ce mutane kowa ya je rubuta sunan shi akwai jirgin banza za a turo mutane sun ce a ba gaskiya ne ba sauran ana ce mutane akwai jirage za a turowa kuma gwamnati bai turo ba ni na je na rubuta sunana kuma gashi Allah ya sa na samu jirgi ga na zo gida lafiya na murna da wagga rana da mun ka hito daga Libya lafiya mun ka zaka lafiya jirgi ya kama lafiya a kasar mu Yame godiya muke saboda gaskiya yi billahi mutane suna cikin mugun hali dan saboda a Libya walakaici bai kare sai dai da wayi don mu abinda mun zaka lahiya abinda muka addu'a wanda a can baya su zo lafiya tun bayan bayyanar wani hoton bidiyon da wata tashar talabijin ta kasar amurka ta watsu jama'a daga sassan duniya ke cece kuce a game da sahihancin wannan labari na azabtar da baƙaƙen fata a libya to amma waɗanda su ganau ne na cewa zancen da ka ji ana ce ma ana sai sa mutane kakkai garrama ana sai sa mutane ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambayar su in sai she suna kan hudu ana min ga wata guda kun beli na yi da kuɗi kawai da kun biyo an gaba kina kai da ma dai na kazan nama wasu ma na abiki na wanda an kama wanda muke tare su yi kwasu na gadashi na suke da sahi a su kashi da rana a su kashi da mureci a su kashi gwamnatin jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar hukumar OEM mai kula da 'yanci rani sun sha alwashin ci gaba da kwashe 'yan ƙasar da aka kista cewa sun haura dubu hudu a libya domin dawo da su gida ministan cikin gida bazum muhammad da ke cikin mambobin gwamnati da suka tarbi ayarin farko na waɗannan 'yan cirani ya ce za su ɗauki ɗawainiyar kai kowanne daga cikinsu har zuwa garinsu na asali. Jirage su biyar za mu aika in suka kare shi kenan kuma ba su kare ba kuma ya cancanta mu kara za mu kara yawan jiragen da za mu aika. Mun ɗauki matakai na yau a basu abinci nan a aeroport na Niame kuma cikin daren nan mu kawo musu bis bis su ɗauke su su kai su gidajen su kowanne a cikin jihar shi kuma cikin gudumar shi. Kana ganin su alaman su mutane ne wanda suke na cikin ƙoshin rashin lafiya babu shakka sun je neman abinci allah bai sa suka same shi yadda suka yi tsammani ba ofishin ministan harkokin wajen kasar niger ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin kasar da rakiyar hukumar oem da kungiyar tarayyar turai na nazari akan hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan matasa ta yadda za su sami sana'o'in korewa baki guda sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger da Suleiman Barma. Bari mu koma Najeriya inda shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa ya ce hukumar na yin iya bakin kokarinta wajen taimakawa waɗanda rikici ya shafa. Ga hirarsu da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. To kaman a wani mataki hukuma ku ta ɗauka ta nema domin tallafa waɗanda wannan rikici ne eh, na numan ya shafa? Ai da mun yi shiri na musamman kamar yanzu kaga mun iya ganewa waɗanda suka gudu daga numan sun yi tunga a wani gari da ake kira can hmm. a wani makaranta na sakandare to mun je mun kididdige su mun tabbatar da akwai mutane kamar dubu ɗaya da ɗari biyar to bayan waɗannan da suke tunga akwai wasu kuma da suka je suka zauna da wasu iyalai a wasu kauyuka kusa da waɗannan wurare to bayan nan ma mun samu rahoton cewa akwai wasu wadda tafiyar nasu ya kai su har garin kumo kasan akko ke to duk mun yi tanadi domin su yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun kwashi kaya sun kama hanya ma'aikata na wadda suke ofishin nema da yake lura da jihar Gombe da Bauchi sun riga sun ziyarci wannan wurin suna ma zaune ne yanzu suna jira zuwa kayayyakin nan saboda a ci gaba da Kaman ta fuskacin ƙauyukan da lamarin ya shafa ka kaman kuna da alƙaluma? a yanzu babu mutumin da zai iya gaya maka saboda yan ka lura bisa rahotanni na mutane wanda ni ba zan iya tabbatar da sai hancin su ba hanyar ma ana tsari tsarin bi to ka ga mu kuma a yanayin irin na aiki mu kamar yadda na faɗa ma kwanakin baya tabbatar da tsaron kai yana daga cikin alkaluma na farko da muke amfani da su to yanzu sai wurin ya lafa jami'an tsaro sun tabbatar mana muna iya samun kariya kafin mu shiga wannan wurin mu yi kididdiga mu ga su ma me za a kai ma waɗanda ba su gudu ba. To kamar kun alƙalma waɗanda suka rasa rayukansu fa ko kun tantance? Ai yanzu ba yadda zai za mu iya ce gashi. Saboda ka san akwai wasu waɗanda har yanzu ma ba a je an kwashe su ba a wuraren da suka mutu saboda matsala na tsaro. Amma inda yanzu za a iya samun alkaluman mutanen da suka rasa rayukansu sai dai waɗanda aka gano su kuma aka tattara ko aka kai su asibiti. ko kuma an kai su asibiti suka cika a can. ka gaida ibrahim abdulaziz ta har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon na cewa karfe goma da minti goma sha hudu ga shirinmu na gaba Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Comrade AA Haruna, shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, bai gama yi wa shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulrazak Namdas tambayoyin da yake da su ba lokaci ya ƙure. A saboda haka, Comrade AA Haruna gare ka. to wanne tanaji kuke don sassautawa al'umma tsananin da suke ciki a yanzu daga majalisa gare ka malam abdulrazak ka ji tambayar ba wallahi ban ji su ba ya ce wai wani kokari kuke na sassautawa mutane wahalar da suke ciki a yanzu wani aiki wannan matakai kuke dauka eh, na farko matakai shine akwai kwanakin ba ma a sani cewa a ko a fannin eh, da tabe Eh, a senate sun kira mun kira eh, ita ministan kuɗi da kuma minista na budget an tambaye su menene nawa aka sako a cikin kudaden da a kasafin kuɗi da muka ansa muka amince da ita nawa aka sake don mutane har yanzu suna cikin ɗan kunci in an sake kudaden nan ana ayyuka kamar hanya kamar ana gine-gine da wasu za a sama mutane aiki kuma kuɗi zai zagayawa don haka mun tambaye su nawa aka samu to yana cikin hanyoyin da ake daukawa a tabbatar cewa mutane sun amfana da abubuwan da majalisa ta amince da ita don haka wayannan hanyoyin da muke yi kuma har gobe mu sa ido kuma a ministry ministry mu tabbatar me suke yi shine hanyoyin da muke yi kuma in Allah ya yarda muna kan sa wayannan ido in akwai matsala nan mu kira mutane mu zo mu tambaye su wannan abu ba daidai ba muna zama shine abu da muke yi kuma a majalisa. Yau mai tambaya na gaba gare ka. suna na Mani Segaka memba na kungiyar kafafen yada labarai reshen kasa ta jihar Kano. Tambayar da nake da ita ga honorable tambaya ta farko menene dalilin da ya sa idan wani memba na majalisa ya bankaɗo wani abu wanda ba daɗi misali na daga cin hanci da rashawa a cikin wani kwamiti sai mu ji maimakon a hukunta wannan kwamiti ɗin ko shugabannin kwamiti ɗin da aka samu cin hanci da rashawa nan a cikin sai mu ji an hukunta shi wannan memba din da ya bankaɗo wannan kitimurmurar da aka yi mene dalilin da ya sa majalisa take wannan hukuncin kana dai maganan dan majalisan ku da wani ya yi tambaya a kan shi ko ka faɗi sunan dan majalisan da kake nufi wa kake nufi misali akwai akwai akwai honorable jibrin kofa <laughs> da ya bankaɗo wani abu da aka yi a majalisa wanda a ƙarshe dai shi dan majalisar jibrin kofa sai aka ce an dakatar da shi tsawon wata shida kuma an ce za a bibiyu wannan kwamiti din da ake zargin cewa an bankaɗo wancan kitimurmurar da aka kuma har yanzu ba mu ji cewar gashi an bankaɗo wani abu ko kuma ga hukuncin da majalisa ce akan wancan abin da shi wancan dan majalisa ya bankaɗo ba menene dalilin da yasa majalisa take tafiya wa ainiya idan ta sami irin wannan matsalar to bari ya baka ansa hmm. bari na sha wannan bayani kuma barin kara wannan bayani na farko muna cewa in kana dan majalisa in ka ɗauka tabbatar cewa akwai wani cin hanci da rashawa da aka yi ko akwai abin da aka yi ba daidai ba akwai kwamiti da take wannan gidan ana kiranta ethics and privileges kai ɗan majalisa sai ka rubuta korafinka ka kawo ga wannan kwamiti ka ce gashi a binciki shugaban majalisa a binciki wane da wane amma in baka kawo ba ta ce ba za a yi maka adalci ba ta gudu ka ɗauki takardu ka kai ga hukumar efcc da ictc wannan ka ketare dokanmu don mu na farko ya kamata mu ka kawo korufinka mu gani mu tabbatar ga abin da kake faɗa in ba yi maka adalci ba akwai kungiyoyi masu zaman kansu ma a ƙasar nan a wanda suke majalisa nan za su ƙare za su kawo maganar nan akwai 'yan majalisa ma wanda za su ce san ba yi maka adalci ba su kuma su goyi bayan wanda ya kawo magana amma in ka ɗauki maganan ka kai ta efcc to mu ba za mu hana mutum ya kai abu efcc ba za a hana efcc kuma yin binciken su ba amma ba mu da hurumi a kan yi bincike sai mun samu takarda in mutum yana korafi cewa wane ya ci kuɗi ai sai ka kawo takardan kafin a yi bincike yanzu mu abdulmumin jibril abun da ya sa muka mishi nagartar da shi shine ba wata takardar da ko petition ko korafi da ya rubuta ya kawo ga majalisa da mu majalisa za ta bincika ya dauki takardar ya kai hukumar efcc ne da icpc mu a majalisa ba za mu je mu karbi takarda a hannun efcc mu zo mu binciki mu ba amma za in shi ya kawo samun bincika shine dalilin ba mu ce a an yi shi wannan don wannan hanya ne dokokin shi yasa aka bi wannan zuwa wannan lokacin a takaice aka latabtar da shi mhm. wato a takaice dai bai bi ka'idodin ku bai bi dokokin majalisa ba bai bi ka'idodi ba to eh doko EFCC ma za su yi bincike a kan takarda ne to malam me babu da za mu bincika me ce ce tambayar ka ta biyu na tambaya ta ta biyu yawa akwai wata kalma da shugaban kasa ya faɗa a turance cewar change beginning with me to na ga cewar 'yan najeriya sun gangara ganin cewa gaskiya ne an samu canje-canje da dama amma ga shi har yanzu majalisa ba mu ga wani canji ba menene dalilin da yasa waccan kalmar ta shugaban kasa su majalisa ba su rike ta su yi amfani da ita ba eh to me yasa ka ce ba su yi amfani ba ka bada misali shine dai kamar dai da misali shi shugaban kasa ya iya rage wa kansa albashi amma su majalisa ba mu ji wani hoɓasa da suka yi a wannan matakin ba menene dalili bari ba da ansa nan na mm. farko ya ce me sa majalisa ba ta raga ma kanta salari ba ina so ya san cewa majalisa ba mu muke ba ma kanmu salari ba ba mu muke ba ma kanmu alawas ba lokacin da na tsaya zabe na tsaya zabe na ta akwai hukuma da ake kiranta revenue mobilization allocation and fiscal commission wannan hukumar wannan ma'aikatan su suke sa kuɗi salari ma eh, eh, shugabannin public officers amma ba mu muke amince ma kan mu ba don haka batun mu mu rage ma kan mu ba bata ma taso ba kuma in a wannan majalisa in an ce ba ba mu yi ma mutane aiki ba na ga shi ma bai mana adalci ba don ba majalisar da ta yi kudiri wanda ya fi wannan a majalisar ta yau da majalisa ta takwas mun yi wannan kokarin duk abin da kuma shugaba ya nema a wannan majalisa insha Allah muna amince da ita muna mata aiki don haka muna ladabi da biyaya da wannan shugaban kasa da wannan gwamnati don mu apc muke yi tasirin jaya a majalisa kuma gwamnatin eh, zartaswa ko apc din ne don haka na komai da ake yi jama'a su fahimta akwai wani abun da majalisa ba za ta yi ba don ba huruminta ba ne akwai abun da kuma na fannin dokoki ne don haka zan iya gaya musu cewa mu ma muna kokari daidai ruwa daidai ga abun da muka iya yi muna iya yi to malami na gaba matso kai tambaya ko ah, sunana comrade baban nan kan tudun madabo tambaya ta ita ce lokacin da majalisar zartarwa take yakin neman zaɓe na a zaɓe ta ta wakilci al'umman najeriya ta yi wasu alkawarruka da ta ce za ta yi wa talakawa wanda wo yanzu wannan alkawarruka ba su tabbata ba shin wani majalisar dokoki ta ƙasa wani yunkuri take yi don ganin ta yi doka a kan wannan majalisa ƙasa majalisar zartarwar ƙasa don ganin ta cika wannan alkawari da taiwa talakawan Najeriya kasancewar ga yanayi da ake ciki na halin niyarsu. To, malam ka yi batu dinnan an kace majalisa ba wakilai ba ne suke muku alkawura in suna yakin neman zaɓe? Um, su ne ga baki ɗaya. Misali majalisar zartarwa ta ƙasa ita ma wakiliya ce wacce take jagoranta al'ummar najeriya eh ina so in fahimci tambayar ka ne majalisar a dunkule ne ta zo ta yi muku alkawari ko ko wakilan da suke wakiltar mazaɓin ku ne suka muku wannan alkawarin da kake cewa majalisa ba ta wani to shugaban ƙasa ya yi alkawarin yi wa talakawa wasu alkawarruka wanda ya ce zai yi wa al'ummar Najeriya idan Allah ya bashi nasara ya ci zaɓe. To musamman inganta lafiyar al'umma da sauƙin rayuwa da aka fuskanta a waccan gwamnatin ta baya shugaban ƙasa ya yi umarni zai yi alkawarin zai kawo ƙarshen wannan abu da ke faruwa ga al'umma kuma har kawo yanzu wannan alkawari ya kasa cimma eh, shin wani ƙoƙari majalisar Eh, ainihin majalisa take don ganin wannan abu ya tabbata. To, wannan tambaya kai za ka bada an sama na Abdulrazak don ya ce... Barin mishi haske ba an sama. Na farko wannan tambayan ya kamata ba shi shugaban kasa ko zannin zattaswa. Amma a fanninmu na 'yan majalisa kowane ɗan majalisa yana ba da nashi alkawari daidai mazabansa abin da yake faɗa. In bai yi ba tsakanin ɗan majalisa da mazabansa. abin da ya sawaka kenan a wannan makon sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai alice ke gayyata ku a makon goban domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. jumai ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. saƙon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas fara dawo da 'yan kasar Nijar daga kasar Libya da mahukuntan kasar suka soma yi yayi daidai domin kuwa rashin kira ne karen bebe ya bata sai sako na gaba ce assalamu alaikum murya amurka shugaba muhammadu buhari idan allah ya sa ka kammala ziyararka a kano mu ma al'ummar jihar yobe muna da kwanka tunda ko lokacin yakin neman zaben kama baka zo mana ba daga alhaji mele yusuf fari jihar yobe sai yi sako na gaba ya ce to gwamnatin jamhuriyar Nijar muna fatan bayan kin kammala jigilar 'yan kasar taki daga kasar Libya za ki sama musu ayyukan yi domin rashin ayyukan yi ne yake kai su yin tururuwa zuwa kasar ta Libya domin neman abin sawa a bakin salati ganin yadda mafi yawancin su matasa ne sako daga Abubakar Kawu Girgir to sako na gaba ya ce assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya a gaskiya abin bakin ciki da takaici ne a ce kasar mu Najeriya mai arzikin man fetur amma muna fama da matsalar karancin man a yanzu haka musamman a arewacin kasar ya kamata gwamnati shugaba Buhari ta duba wannan matsalar sako daga Abba Sa'ad Mahuta da kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina sai sako na ba. ya ce hakika fitar da mutane 500 da shugaban muhammadu buhari ya yi daga gidan yari a garin kano jiya a wani bangare na ziyarar da ya kai garin na kano ba karamin farin ciki ba ne da fatan mu ma talakawan najeriya za a dinga tunawa da mu domin har yanzu muna ji a jikinmu don kuwa muna fama da matsaloli masu tarin yawa na rashin aikin yi tsadar kayayyakin masarufi rashin hanyoyi masu kyau da ingantaccen ilimi daga comrade salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato Plato da Balan Vice direban Tanka Jos. To a gaida hafsa dan mai tsoro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad lado da takaitattun labaru. A yau Alhamis, Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila ya kara da cewa da zarar amurka ta mai da ofishin ta zuwa birnin sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta firaministan isra'ila ya ce gwamnatinsa na kan tuntuɓar sauran kasashen ba tare da ya ambaci sunan wata ƙasa ba yayin da ke wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen isra'ilan majalisar wakilan amurka ta yi allah wade da kisan kare dangin da ake wa 'yan kabilar rohingya inda ta ɗauki wata matsaya da kaso biyu cikin uku na yawan ƙuri'un da aka haɗa majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa a kan musulmi 'yan kabilar ta rohingya a miyamma wacce har ila yau ake kiranta da bama ɗaukar wannan matsaya ta kasance mataki na farko da ɓangaren majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka wanda ka iya janyo a amince da wani ƙuduri da zai kai kaici shirin ƙaƙaba takunkumi na tattalin arziki domin a tirsasa dakarun ƙasar ta bama. kasar koriya ta arewa ta ce wani gagarumin atisayi da dakarun haɗin gwiwan koriya ta kudu da amurka ke yi a yankin tekun koriya tamkar barkewar yaƙi ne tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce wani kakakin ƙasar ta koriya ta arewa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya ce a wasu sanarwa da ma'aikatar tabbatar ta kafar kamfanin dillancin labaran ƙasar na kcna tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yakin zai barke masu haro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya ne gabatar da shirin da kuma julia lezis gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau aidan utku ibrahim jarmai ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa